selandinga banya fonda kan irkoga barada mantikal bormo suban fonda kan diga jumla wani an su an to su ka dokan goda gon ku sanno ga te dalili sanno gudu dalili inga na gane kan hazi hazihi jumla al jumla wone tusu lakin yalzam alaihi amma dai dole no aga ilzam aga amma tusu no to fa inna dokan go ni eh, fa in lam yaf'al zalika hadde amanna tushu da amanna wadinte yabdu di kulli akirin aga bangay lakkal ni fo aga bangai lakkal ni fo kulsi ifo tana kudace inga hauga fero dokan go haya kake nan go dalili woni ga tabbatan dinon nan ga dole mun fati kultu inga aine hadhihi al mas'ala mas'ala woni wo imne kan a irko masalan da banya mas'ala wone dai maqsudu ha sabita awan maqsudu dai haqiqan faga halino kan goga tabbati fil qur'ani al qur'ano ga wa fil hadisi da hadisi ga mai wani rasulullahi ko da sanne ga kama sangare mat kaddamtu hu lakum sangare mat kai jinka bisan daran sirkan da qur'ana aya nan kirko da ibudisi irkan da hadisi nan ka irko da ngo wanta musu banante izan wodin ga kai buru dalladi kafar yarin ga shiru albuwaro la mu dangai habib ahmad amma irgene kan su'al almatruha su'alo kan gati hayan haro nan go kiri jindau ko aga inga nokci ihone ga habibu ahmad jibril wa habibu din ha irga hano kan law kana annahu munkirun li mas'alati khitabillahi ta'ala lil bashari ghairil anbiya hadda inga no atekan inga wo yankar kono haikan gade yinda irko masalan inga banye shubananta sai kan annabi yamma hadda wone ki haika ga yankar to min almustahsan aga haguno an yabdu an yabda amsintin bi inkari ala zu'imihim amsintin da yankare mu inga wonde boraga kan mai ibn al-qayyim al-jawzi amsintin da ibn al-qayyim al-jawzi ga yankare haisu dokan go haikan gade yin da wone sabata hu fi kitabihi ibn taymiyyah na wone tabbatan di inga wonte ra kan saga ne madarijis na ga baina manadil iyyaka na abdu wa iyyaka nasta'in ga anan tabbatan di wone ga to bai doka lokacin zurno irin in kowane ce wani sai kake zama iya ra'aya ko ba to min ta haku wani sai irga wasan da wani hal insha Allah ya yi irgidi nan kanan tabbatan di